بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاتفس قوة شادي شاتفس قوة بيو shekara ta 1437 wanda shine ya dace da 29 ga watan 11 shekara ta 2015 a lissafi na turawa muna darasi na 80 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasir Dinar Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Najeriya yau da taimakon Allah za mu dora akan gabar magana ta ɗari da biyar a cikin shi littafin ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال من كرمت أن من فعل كرمت أشياء دي سنكو cewa ya halatta bayan an binne mamaci a zauna a gefen kabari leman ko malami ya tunatar da al'umma akan mutuwa da abin da zai faru a bayan mutuwa kun san akwai musiba ta mutuwa na musibatul maut haka Allah ya faɗa cewa alƙur'ani mutuwar sai ambace ta da masifa musibatul maut sannan kuma akwai wata musibar ta bayan mutuwa wanda zai ashaddu ta ba fi tsanani sai dai kawai Allah ya tsare mai kubutar da ku ita ce kiyama to yau za mu karanta abin da zai faru bayan mutuwa din bara ya ce mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jinazar wani mutum cikin mutanen Madina muka je muka tarar da kabarin ba a gama tona shi ba manzo Allah ya zauna a ƙasa zama ya a ƙasar dirshan yana fuskantar alkibla. mu muka zauna a gefensa wa jalasna haulahu yace ka anna ala ru'usina tayr kai ka ce akwai tsuntsu ne akan mu saboda tsaban nutsuwa muka ga manzon Allah ya dauki itace yana dan karkafawa haka yana caccakawa ya daga kansa ya sauki ya kalli sama ya kalli kasa yana cewa sa'idu billahi min azabil qabr ya kuma mutane ku nemi tsarin ubangiji daga azabar kabari wannan umarni ne sako ne yake bawa al'umma gabaki daya ba wai sabban su kadai ba har da mu ku nemi tsarin ubangiji daga azabar kabari Allah karama mu da azabar kabari sai ya tabbatar cewa ashe akwai azabar kabari ya faɗi wannan sau uku ko sau biyu sai aka je na ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsari daga gare ka daga azabar kabari mana shi ya fara tasa addu'ar kafin su mutane su yi sai manzo Allah ya ce innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa ikbalin min al-akhirah نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة وفي رواية أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تصيل كما تصيل القطرة من من في السقاء فيأخذها وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوف وذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويخرج منها كأطيب نفحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيئه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون قال الله يكتشوا صلى الله عليه وسلم idan bawa ya kasance ƙarshen rayuwarsa ta zo shine tun ka sa yi duniya ƙarshen rayuwarsa ta duniya ta zo na'am haka ne kowa yana da ƙarshen rayuwarsa babu kuma wanda ya san ƙarshen rayuwarsa to amma ga abin da yake faruwa idan rayuwar ta zo ƙarshe rayuwar duniya ta zo ƙarshe wa ikbalin min al-akhirah yana kuma fuskantar lahira a wannan lokaci nazala ilaihi mala'ikatun as sama'i sai mala'iku su sauko daga sama zuwa ga wannan bawan kowane mutum ɗaya sai an yi masa wannan ga sifar mala'iku bidul wujo masu farin fuska ka anna wujuhahum shamsu hasken fuska fuskar su kai kace wato rana ce ma'ahum kafanun min akfalil janna a tattare da su akwai kafani daga kafanin gidan aljanna akwai likafani na aljanna so za su taho da wannan likafani min akfanin janna wa hanutun min hanutil janna da kuma turare irin wanda ake sawa likafani shine hanut shi ma din na gidan aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar bai mutu ba kafin ya mutu din ya zo duk da zai mutu kenan sai su zo su zauna a kusa da shi iya ganinsa shine maddal basar zai gan su da yawa iya inda idansa ya kure masa da gani iya ƙarshen su ثم يجيء ملك الموت عليه السلام sannan sai mala'ikan mutuwa alaihi salam ya zo ina so yan uwa su fahimci wannan mash'ad din wato shi wannan yanayin idan bawa amma sai ya ce mumini innal abdal mu'mina bawa mumini idan rayuwarsa ta ƙare ya fuskanci lahira ga abin da za a yi masa dan da likafanin da za ku ba shi Allah zai gayyato mala'iku su ɗauko likafanin gidan aljanna su kawo da shi kuma mala'ikun nan yawan su maddal basar iya ganin ka kun san dama mala'iku sun fi mutane yawa kuma za su taho da turare irin na aljanna ina so ku gane yadda Allah yake mutunta mumini na Allah yake darasta mumini yasa mun faɗa a karatun da ya gabata kowane mutum a Allah kowane mutum da ka sani ranar da zai mutu za a haska masa ya gane wace hanya zai tafi idan an je an tada kiyama ranar da zai mutu idan akwai matsala to a wannan lokacin da za su karɓi ran nasa ɗan zai ga alamu za a gaya masa idan ma akwai alheri to ku zai gani wato wanda yake kwance a gadon rashin lafiya ya kusa mutuwa malam shi ya san me yake gani wallahi kwanan nan wani bawan Allah ya mutu iyalinsa suke gaya musu cewa ya yi ta musu wani abubuwa na ba su mamaki kamar hauka yi suka ce kawai sai su ga ya kafe idan sa haka sai yana ce musu ga sunan ga za su tafi da ni ga sunan za su tafi da ni wala kai kai haka ce to ko matsala har ma aka yi magana aka ce a zo a mai addu'a a karanta masa a ba shi ruwa ya sha a yi wa amma har bai mutu ba dab da zai mutum yi wannan abu ga sunan za su zo to sai aka ɗauka ana ta cewa su dai tunda ba sani ba ai zafin ciwo ne rudewa ya yi kaza kaza Allahu alam za su zo da wannan turare za su zauna gare shi maddal basar sannan mala'ikan mutuwa zai zo alaihi salam wannan malakul mautin shine sunan da ya zo masa ya qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ana ce da shi azra'il wasu suna cewa Azra'il wato wai mala'ika mutuwa wannan bai da asali duk wanda ya ce wai Azra'il mala'ika mutuwa babu nassi akai kawai ka ce mala'ikan mutuwa aka qur'ani ce malakul maut kuma ga manzon Allah ma nan hadisi yace malakul maut amma ya shahara fa a cikin bakake da farare da larabawa da ba wanda ba larabawa ba mala'ikan mutuwa ce ake azra'ilu in ma mutum ma yana yawan kashe mutane sai a ce ta wani ai azra'ilu ne ai ba ma kuma babu shi a nasi ko bai tabbata a riwaya ba so kan wani ya zo magana mala'ikan mutuwa ya ce wai azra'ili ana dai faɗa wasu malaman ma suna gani yana cikin isra'iliyat maganganun da ba su da ba a tabbatar da ingancin su ba hatta ya jilisa inda ra'asihi fa yaqul mala'ikan mutuwan zai zo ya zauna a kan wannan mutumin daidai kai shi ba ruwansa da taron mutane ba ruwansa da matsin wurin shi dole zai samu inda zai zauna ayyatu an nafsu tayyiba ya ke wannan rai mai tsarki kar ku manta na ce muku mumini haka ne bai faɗa mumini ayyatu an nafsu tayyiba ya ke wannan rai mai tsarki a wata ruwa ayyatu an nafsu mutma'inna ya ke wannan rai mai nutsuwa wanda ke cikin nutsuwa daga wannan kalmar kunin da aka gaya masa baya nuna masa wani abu mala'ikan mutuwa ya zo ya ce da kai kafin ya ɗauki ranka ya wannan rai mai tsarki ya wannan rai mai nutsuwa wannan ba zai sa mutum ya ji wani farin ciki ba cewa lallai akwai alamar rahama amma wallahi wallahi mala'ikan nan ba zai ce maka ayyatu hannatu tayyiba ba in ba kai ba mu'mini ba ne wallahi ba zai gaya maka ba ba ne kusa wallahi akwai bukatar mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu gyara alaka mu da ubangiji mu ji tsoron Allah mu rinka tuna wannan rana da za ta zo ta fuskance mu mu ji tsoron Allah mu tuna gamuwa da wannan mala'ika mu ji tsoron Allah mu kyautata abincin da muke ci mu ji tsoron Allah mu gyara mu gyara laifuffukanmu zunuban da muke ɗauka mutuwa tubu ila Allah wastaghfiru hatta yuqala lana har a zo a ce mana a rayukar mu ayyatu an-nafsul mutma'inna Allah Allah ka bar arziki Allah ka samu cikin wanda za a gaya musu wannan kanta. Allah muna da rauni wallahi muna da rauni ya ubangiji muna da zunubi Allah muna da laifi Allah mun saba maka ya Allah ka faɗa mun keta dokarka ya ubangiji ba mu yi irin yadda kake so ba ya ubangiji ka ji kanmu Allah kada ka jarame mu da tashin hankali a kiyama Allah ka azurta mu da binka istamilla fi ta'atik na'am ya ce nafsu tayyiba nafsu mutma'inna amma zai ce da ita ukhruji fita ran yake magana da shi ba gangan jikin mutum ba wannan ran daman shi an turo shi ne dauki rai ba ce ya dauki gangan jiki ba ukhruji ki fita ita wannan rai din ila mafiratin min Allah wa ridwan ki tafi zuwa gafarar ubangiji da yardar Allah Allah ya fi miki wannan rai kuma kina cikin yardar Allah ran mumini kala manzo Allah ce fa takhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fayi siqa sai ka garan nan yana fita jikin mutum yana diga yana diga yana diga yadda ka san ɗigo ruwa yana ɗiga daga bakin salka ko bakin buta idan ka daga buta haka kaɗan a hankali ruwa za ga yana ɗiga ɗan ɗan ɗan yana zaruwa daga cikin butar to wallahi malam haka ake zari ran ɗan adam daga cikin jikin shi sai ya zo akhiru kasra ɗigon ƙarshe sai haɗa kayansa sai ya tafi da shi kawai sai ka ji an ce wai mutum ya mutu sai a ce jama'a bara wallahi bara babu alaji alaji alaji babu motsi ai ta aune aune ai ta dubawa a motsa shi babu an ɗauke ran wannan abu haka yake wa mutane ko a hanya ko a kasuwa ko a cikin mota ko a cikin ruwa ko kana zaune ko kana tafiya ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka sani ko baka sani ba in dai lokacin nan yayi to za a dauke ka a ga wani bawan Allah ba irin wannan karatun a nan nan zariya shekaran jiya irin wannan karatun na magariba wato bawan Allah ne an shaida masa kullum yana majalisi magariba isha in Allah ya sa da bai zaman banza a gida yana da inda yake zuwa karatu ya ba wa Allah wannan lokacin kuma babu wani abin da zai zo hana shi zuwa wannan wurin dan shine priority dinsa asalin abin da yake mai muhimmanci bai da abu sama da wannan bai ba da alƙawari sama da wannan kuka wannan lokacin in kaga baka gan shi ba bai da lafiya ana karatu ya fita da alwala yana gama a wannan ne ya fadi a makaranta ba irin wannan ka je ka ga dan adam da ya masa sallah ka je ka ji yabo alamat husnul khatima ta tabbata gare shi ya mutu da alwalarsa a karan kallon ya mutu a wajen karatu yana cikin ibada ana tsakiyar ibada shi ne ake cewa mutane kullum musaba da alheri mu shagaltar da kanmu da ayyuka alheri kakka yadda wani abu na duniya da neman duniya ya hana ka bin Allah wallahi wala ya gurrannakum billahi al-gharur kada mai rudi ya rude ku ya raba ku da ubangiji dirrin tsi ya zama addinin ka yana gaba da komai wallahi su maka shaida akan wannan ki tafi za ta fita fa ya khudhuha a wata riwayar hatta idan kharaja ruhuhu sai in ran wannan bawan Allah ya fita bayan mala'ika ta ya karba a can riwayar nan kuma aka ce idan ran ya fita sallallahu alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ardi duk wani mala'ika da yake sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa wallahi sai sun yi wannan bawan Allah addu'a duk mumini mala'iku za su yi mai addu'a Kisa malam ko kuma sa sallah ko ba kuma sallah ba ko kuma mai addu'a ko ba in dai mumini ne to zan cewa kare shi ne yasa ake cewa mutane malam ka yi kokari ka samu matsayi a wajen Allah idan ka samu matsayi a wajen Allah ka gama da duniya waɗannan mutanen ko su maka ko ba su maka ba ai kaji an ce mala'iku tsakanin sama da ƙasa za su yi mai addu'a wataƙila ya ji ya fada a wurin da babu yan uwansa wataƙila a ruwa ya fada ya bata wataƙila wani hadari ya je aka neme shi aka rasa wataƙila konewa waye wataƙila kaza wataƙila kaza ko ma me to malaiku za su rinka mai addu'a kuma mala'ikun ba kaɗan ba kan kuma ta girmama wannan ran da aka kawo masa mala'iku suka zauna a wajensa maddal basari ya kalle su iya ganinsa wai duk akan wannan rai din annafsu tayyiba annafsu mutma'inna din يشي وكل ملك في السماء دول ملائكة ديك السماء ما يأدعى فخجرت له أبواب السماء والنر كوى قدال إنا مؤمنين الله ذي شيء وهو فرصة مقابل يا قباهم الله مؤمنين يا زول ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله an yuraja bi ruhihi min qibalihim bazala ce babu wasu mala'iku da suke bakin wata kofa daga cikin kofofin saman nan ba addu'a suke Allah ya sa a biyo da ran wannan bawan Allah ta kofar wai ana fahimta kuwa kofofin nan na sama gaba ɗaya da Allah zai ci buɗe kowace kofa saboda wannan bawan Allah mumini ne abu Allah kowace kofa addu'a suke suna cewa Allah ya sa wa mala'iku Allah ta a biyo da wannan ran ta nan Allah ma'ana sharafa ce a gare su a biyo musu ma da ran dan uwansu mumini bawan Allah kaga albarkar imani malam waɗannan mutanen su ne wanda mutane suna cin abinci su kuma suna azumi wani kuwa waɗannan muminan su ne wanda mutane suna ta share bacci su kuma suna tsaye waɗannan mutanen su ne lokacin da mutane suka ƙoshi su kuma suna jin yunwa waɗannan mutane su ne lokacin da mutane suka shantake suka miƙe kafa a duniya su kuma suna Allahumma sallim Allahumma sallim nema suke su samu su, waɗannan mutane su ne waɗanda suka tsaya tsayin daka suka tsarkake imanin su da da su ya zama to Allah shine a gaban su kuma kaga wani iko Allah malam kofa abu da take ba a ce sai wani kowa in ya ba Allah zai samu wannan matsayi فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن su waɗannan mala'iku idan suka karbi idan mala'ikan ya karbi ran sai su karba za a karbe wannan ran daga hannun shi mala'ikan mutuwa suna karɓa waɗancan mala'ikun masu yawa da suka zo din ba za su bar nan a hannunsu daidai da kyaftawar ido ba za su ɗauki wannan research a wannan likkafanin ka ji malam ran ma sai an sa masa likkafanin likkafanin ma na gidan aljanna kuma waye zai ɗauki ran mala'iku ne shi mala'ikan mutuwa ya gama aikinsa aikinsa menene cirar rai yana cira kuma wasu yake bawa su kuma suna karɓa daidai da tabtawar ido ran ba zai zauna a hannunsu ba sai su tsoma shi a cikin wannan likafani na aljanna wanda aka feshe shi da turaren gidan aljanna da fi zalikar hannu to wannan shine cikakken fassarar faɗin Allah ta'ala tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun Allah ya faɗa cewa mala'iku suna zuwa suna ɗaukar ran bawa shi sa malamai suka ce shi ɗaukar rai mala'ikan mutuwa ba shi kadai yake zuwa ba ai kun ga abin ya fito fili ko akwai mala'ikun da za su tafi suna zaune a gefen mamacin nan iya ganin shi kuma zai gansu su yan rakiya ne amma ba su aka ɗora wa nauyin zari rai ba ba su aka ɗora nauyin zari rai ba shi kuma yana zara aikinsa zai miƙa musu su kuma da ya miƙa musu sai su sa a wannan littafin sai a yi sama da shi a tabar shi mala'ika ɗaya fa zai iya wannan aikin amma don Allah ya girmama wannan ran sai dai turo mala'iku masu tare yawa wannan shine ma'anar ko rusuluna za su ɗauki ransa babu sakaci za su ɗauki rai mana zai karɓi rai ya ba su su tafi da shi kaga Allah ya ce wa ya kurju min haka na fatin miskin wujidat alal arzi. za a fitar da ran wannan bawan Allah ran wannan mumini a tafi da shi a haura da shi sama yana kamshi kamar wato turaren da ya fi kowane turare kamshi tunanin da yake kowane turare kanshi a duniya ran bawan Allah yana kanshi wataƙila a gida kun sa mai turare wataƙila ba ku sa masa ba ku duba gata fa gata kan gata an ɗauki ran ana can ana masa hidima saboda shi mumini ne nan kuma a duniya iyalansa suna ta hidima wa gangan jikin wato jinin da tsokan da kashin da naman shi kuke ta fama da shi amma ran baya nan an yi sama da shi ku kawai ɗaukan jussa ɗin za ku ɗauka ku je ku tona rami ku binne kawai kuma abin mamaki malam idan an kai din ana kaiwa da sun kai an yi abin da za a yi to kuma za a dace da lokacin ku kuma kun kawo shi kabari kuna zura shi a kabari kuna tura masa ƙasa kuna binnewa to kuma za a dawo da wannan ran da gaggawa to ne annabi ya ce za a dawo masa garansa to sai kuma mala'iku su zo kuma a kama mai tambayoyi ne manzo Allah yake cewa juya wanda kuka yi kuna tafiya kuna cewa Allah ya ji gansa Allah ya haife masa an tafi an gama an binne shi yana ji wannan ko mumini ko ba mumini ba yana ji hatta innahu la yasma qar'an alihim karanta takalman ku karan juyawan ku da maganganunku. wanda kwabin nan nan yadda ji amma wallahi bai isa ya tashi ba akwai tashin hankalin da ya wuce wannan mutum ya tarar da kansa a wani yanayin da bai isa ya sarrafa kanshi ba to malam wannan wannan abin tausayin aka yi shi shine mutum zai ji tausayin ya tuna wani dan uwansa da mutuwa ta zo masa bai kinta ba ita ce kudin shine zaka tausaya masa sai ka zubar da hawaye ko wani naka da kasancewa yana da rauni akan ibada yana da rauni a musuluncinsa mutuwa ta zo ta cafke shi a haka dole ka tausaya masa dole ka zubar da hawaye dole ka yi ta mai addu'a Allah ya kubutar da shi a karan wannan labarin malam wani wallahi bai taba jin sa ba bai san shi ba bai da alaka da shi kuma yana nan yana rayuwa kuma haka mutuwa za ta zo ta tukuye shi ta tafi da shi sai ya je zai gani kaga Allah yake cewa fa yasaduna biha fala yamurruna ya'ani biha ala mala'in min al-mala'ika za su haura da wannan ran sama su tafiya shi kaga Allah ce ba za su zo wucewa a taron mala'iku daga cikin mala'ikun Allah ba illa ƙalu ma hadha rihu tayyib sai mala'ikun nan su rinka cewa menene wannan turare wannan ƙanshi mai daɗi wani irin turare ne wannan mai ƙanshi ai dole su faɗa ka da turaren aljanna ne duba yadda Allah yake girmama bayan shi a nan fa ba cewa aka yi don kuɗinka ba ko don sarautar ba ko don mulkin ka ba ko don girman jikinka ba ko don ƙarfinka ba ko don mai a'a imani kawai ake magana a kai وفي ذلك فليتنافس kowa ya je ya aiki ya samu wannan matsayi wani irin turare ne mai kanshi wannan sai a ce fulanu bin fulan ai wane dan wane ne biya sana asma'ihi allati kanu yusammuna biya fi dunya za a ambace shi da sunan da yafi kowanne kyau cikin sunannikin da ake ambatansa ake kiransa da shi a duniya malam sunan ma sai an kyautata shi wane dan wane kenan hatta yantahu biha ila sama'id dunya har sai in sun isa sama wannan ta duniya ta farko fa yastaftihuna lahu fa yuftahu lahum sai a nemi a bude musu kofa wannan kofar da Allah ya ce a bude ga bawa zai zo sai a ce a bude sai kuma a bude tunda Allah ya ce a buɗe dama suna shigowa mana a kowace sama akwai mala'iku makusantan ubangiji a kowace sama da yawa fa yushayyi'unahu sai su yi ta raka wannan ran akan maka lawo rai ne fa a cikin likafani rai a cikin likafani amma saboda rai ya tsaya ya bautu ya yi imana a duniya shine mai yawan azumi shine mai yawan sallah shine mai yawan nafila shine mai yawan sadaka shine mai yawan bin Allah kaga sakamakon da Allah ya masa mala'iku za su dinga raka shi a saman nan ta farko mala'iku za su yi taro suna bin wannan ran suna rakawa kafin a haura sama ta biyu ila sama'i allati taliha hatta yanta hatta yanta bihi ila sama'i rabi'a za a yi ta tafiya za a yi ta tafiya za a yi ta tafiya har sai an je sama ta hudu daga nan Allah zai ce to ku rubuta wannan rai na bawan bawa na wa mumini ku shi cikin illiyin wani littafi ne rubutaccen littafi da aka zana shi aka rubuta sunan bayan Allah na kwarai keɓantattu su ake sawa a cikin Allah zai ce ku samun sunansa a cikin waccan takardar a cikin wannan littafin wanda ya shaduhul muqarrabuna manya-manyan mala'iku na kusa da ubangiji su ne suke kusa da wannan littafi suke kula da shi ku rubuta mu sunan shi gaba daya wannan dafan ran da aka yi a likafana aka yi dan a kai shi illiyo na dinnan ana gamawa kuma za a dawo da shigar shi kenan ya riga ya gama shiga ya shiga layi yan aljanna so ko an je kiyama yana daga cikin list din yan aljanna amma ku lura da wani abu guda duk da wannan haunin kiyama tashin hankalin kiyama abubuwan da za a ta gani na neman ceto tsorita firgita da wallahi malam mutum ya shiga filin kiyama manta yake da wannan abin da aka bari aka manta da kabari sai an zo an nuna masa sai an zo an yi mai tambayoyi na'am zai ci tambayoyi amma da za a yi mai sai an fara nuna masa ya ga azabar azaba ba wai za a mai azabar ba ya gance ya firgita sai a ce ka zauna da su ai kai Allah ya kubutar da kai yayi ta zaman kabari Allahu a'lamu da iya shekarun da mutum zai yi a wannan ranar tuna mahaifin kai shekarar sanar da mutuwa tuna ko a masallacin nan kawai domin faɗin masallacin nan kurin a ce an rufe ƙofofin masallacin nan anan za ka yi ta zama sai ka shekara biyu ko uku ko hudu ba za ka je ko ina ba kana zaune anan cikin masallacin abinci an yadda za a kawo maka anan amma bakin titi nan ba ka gaba malam baka cikin tashi hankali duba dai faɗin masallacin nan a zaunar da kai anan kawai ba fita ba zuwa gurin kowa ba iyali ba uwa ba uba ba jin labaran me ke faruwa kana zaune a to ka tuna wanda yake kwanci a wannan ramu wannan kabarin ne da kake gani shine gidana kuma shine gidanka ka tuna dan Allah iyayenmu da muka kai muka binne suke wannan gurin irin haƙuri suke wani irin hali suke ciki yaya wato wace irin rayuwa ce ake a wannan wurin ko kurkuku ne mutum aka ɗauke shi aka kai shi kurkuku ka tuna irin rayuwar kurkuku a aka ramtalla azaba rashin daɗi yadda kake so sa to ka tuna ɗan uwanka da yanzu yana kabari Allahu a'lamu abin da yake Allah ya karba ko bai karba ba Allahu a'lam yana cikin bayan Allah aminta tu ko baya ciki to ka tuna wa kanka kai abinda kake fuskanta kai wa kanka wannan tunanin shi ne wasu malamai suke cewa yau ai magana jin daɗi dama a duniya ma wata tasowa in dai za ka tuna wannan ramin da za a kai ka to wata mata sauwa wani ya ce kaifa an'am yaya zan ji daɗi a duniya yaya zan samu nutsuwa yaya zan samu kwanciyar hankali a raina alhalin mala'ikan mutuwa an ba shi kaho tuntunin Allah ya ba shi kaho ya ce sa a bakin ka kajira in ba ka umarni kurin ka hura ya ce ya zan ji daɗi shi sa Usman bin Affan da ya zo gaida Abdullahi dan Mas'ud lokacin da zai rasu lokacin da zai rasu usman bin affan ya zo da abdullahi dan mas'ud yana cikin ciwo malam matsalaci ya ce me ke damunka ka faɗa mu wani ciwo ne ke damunka sai ya ce zunubi abin da yake damuna ya khalifa zunubaina ya fi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ce zunubaina usman bin affan sai sake mai tambaya yace in kira maka likita yace at-tabibu amradani yace ai likitan shi ne ya dora mu shi lafiya mana yana nufin Allah da ya halice ni shine likita na shine mai warkar da ni wa idza maritu fa huwa yashfin to likitan da zaka yi kana tsammani ka kira mun likitan likitan likitoci shi ya dora mun ciwon yace to me kake sha'awa an kawo maka ka ci yace rahmatu rabbi rahmar ubangiji na la ilaha illallah me kake sha'awa me kake so yace ba abin da nake so rahmar Allah nake so wallahi malam haka sai na Usman ya tafi ya bar dattijan na abarce muna fitar su malam kaji wanda suka san me duniya suka san lahira suke jin tsoron gamuwa da ubangiji su manzo Allah ce fa yuktabu kitabahu fi illiyina thumma yuqalu a'iduhu ila al-ard Allah zai ce ku rubuta sunansa a cikin wannan littafi na illiyun Allah kuma zai ce ta fito maza maza maza maza a'iduhu ila al-ard ku dawo da shi kasa ku dawo da shi kasa ma'ana ku dawo da shi kabari shine wannan lokacin da annabi ya ce za a dawo mai da ransa kun ga wannan duk gaba ɗaya rakiyar da tafiyar za a kai ne dan a rubuta cikin wannan illiyin ta. يتشي فإني وأتهم أني منها خلقتهم ففيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينتهره فيقول من ربك ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dawo da ran bawan Allah Wace ce ku dawo da shi fa fa inni wa'adtuhum Allah ya ce ni na yi musu alkawari ga bayina cewa anni min ha khalaqtuhum daga ƙasa na halicce su fa fiha u'iduhum kuma ciki zan mayar da su wa ha ukhrijuhum kuma daga cikin kasan nan ne zan fitar da su taratan ukhra karo na ƙarshe so kuma yadda wannan rancan. kala ina so ku lura ga waye wai wai waye ake masa wannan kar kuma na wannan abdul mu'min din wannan abdul mu'min din da muka taho da shi shine ake masa wannan abun bari ku ci Allah ce a dawo da ran Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai a dawo da ransa fi jasadihi cikin gangan jikinsa yace fa innahu yasma'a khafqa li ali ashabihi idza wallaw anhum mudbirin shi bawan Allah idan an dawo masa da ransa yace yana jin karan takalman yan uwansa yayin da suka juya sun gama aikin sun binne shi to wallahi ya jin karan takalman su fa ya je malakani a lokacin bayan sun gama binne shi sun gama aikin su an dawo da ran to lokacin kuma mala'iku guda biyu za su zo masa shadida al-intihar masu tsananin tsawa masu mugun daka tsawa shine shadida al-intihar al-intihar intihara yantahiruhu intiharan a daka mutum tsawa ka duba fa mumini ne amma an turo masa mala'iku masu kakkaɗawa saboda ka sani harkar kiyama wallahi babu wasa a cikinta ko mumini ne sai ya girgiza wallahi uji lisanihi sai su zaunar da shi su ɗaga shi daga wannan likafanin su matsa masa su takura masa sai ya zauna da kanshi su zaunar da shi bai kula ne lahu sai su ce da shi wai ka duba fa an raka ransa an sa alikafani an yi wane ne Allah ya ce a rubuta in lera amma wallahi sai an yi mai wannan tambayoyi in ka ga mutum ba a masa tambayoyin kabari ba to ya mutu ranar juma'a haka da ya ce duk mutumin da ya mutu ranar juma'a an ɗauke masa nauyin tambayoyin kabari da fitilar kabari to ga abin da za a ce muminin man rabbuk waye ubangijinka take sai ce da su rabbi Allah ubangiji na shine Allah wallahi duk wanda bai yadda Allah shine ubangijinsa ba wallahi da zai iya bada amsar ba ba wai idan matan abdu ka karanta ba ko me ka karanta saboda ana rudan mutane mutane su je su ci shirka wai sai a ce ga wai idan matan abdu lokaci karki da yake mushirki ne mai shirka da Allah a duniya ka rayu kana bautar wani Allah an ce ka bi Allah kana hada Allah da wani faduwa za ka yi baka iya kiran Allah sai ka kira wani idan jarin kai kare ba kai daka kama Allah ba sai ka je ka kama kabari a je duk kabari kana ruguma kabari kana kuka kana kiran wani Allah an yi magana ka ce ai wani Allah ne su ma suna ba da wallahi ba za ka iya cewa rabbi Allah ba Allah dan ku ba kai da Allah shine ubangijin ku ba yasa kaga akida kaga harkar akida wallahi zaman lafiyar mutum ya samu akida da kyau wato komai yana da sauki in dai akida tana nan amma duk mutumin da ya kuskure ya shiga layin shirka tsautsayi yasa suka ɗefe ka ka shiga wannan jirgin na shirka to ka gama yawo ƙwarai kuwa ka gama yawo wata alfarma wani mutunci da za a yi a kiyama duk ba kai إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء zai ce rabbi Allah sai kula ni lahu ma dinu sai ce to me addinin ka ya ce ubangijin shi Allah bai isa ba sai a ce wai me addini a kabari a kabari sai an tambaye ka addinin ka amma a nan duniya a'a mun gaskiya al'amuran nan mun al'amuran ka addini addinin nan mu da kar a mu shi wallahi haka suke faɗa addini ra'ayi ne haka zo kawo mu na harka magana addini ni ki kyale ni in na ga dama ne in na ga dama ba yi ba ba ruwanka da addini na za ka za ai su ma wadancan da ba sa sallah ra'ayin su ne haka suka fahimta su ma akwai annabawa da suke bi wannan ma za ka za ku yan tsanani ne ba su ka za ni ba ruwana da magana addini Bayan ce maka sallah ita ce addini da zo ka ce dan mutum baya sallah ka ce kaza sallah ita ce addini ai addini a zuciya ne wasu malam sun rubuta ba wasu sun kana gaba min haitu la yash'urun to sai an tambaye ka addinin kuma wallahi duk wanda ba addinin musulunci yake ba wallahi ba zai iya ba da ansa ba wannan addinin musuluncin da kake mai rikon kai na kashi wannan addinin musuluncin da ake cutar da shi baka iya taimaka masa wannan addinin na musuluncin da shine gatanka amma baka yarda shine gatanka ba wallahi a kabari wannan ramin da aka jefa ka wallahi sai an tambaye ka akan shi wannan addinin da aka ce kai masa gata kaki da dukiyarka kai kai mai gata da mulkin kai kai masa gata da sarauta kai kai masa gata arna waɗanda ba musulmi ba suna can suna hidima wa addinin su amma kai musulmi ba ka iya taimakon addinin ka mu ba wasu a danganta mu da harkar addini ba sa so a danganta su da harkar addini fa yaqulu diniyal islam mumini zai ce mumini zai ce addini na musulunci fa yaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum waye wannan mutumin da aka turo a cikin ku bara ma su faɗi sunan shi ba ba waye aka turo muku wanda aka turo a cikin ku bu'i fikum Allahu akbar lalle manzon Allah yana da matsayi lalle manzon Allah yana da daraja lalle manzon Allah yana da sharafa Ba la kabari sai an tambaye ka annabi Muhammad ba za a tambaye ka wani shehi ba ba za a tambaye ka wani waliyi ba wallahi tallahi sun yaudare ka ba za a tambaye ka wani malami ba wannan muhammadin dai sallallahu alaihi wa sallama dai shi za a tambaye ka kai shi sa duk wanda ya raba ka da shiriyar annabi ya dora ka akan shiriyarsa ya raba ka da karantarwa manzon Allah ya dora ka a ra'ayinsa wallahi ya cuce ka kai ka ya baro ka saba wa kowa in dai baka saba manzon Allah ba baka da matsala ka bi kowa in ko baka manzon Allah ba ka shiga wuta yana da kyau mu fahimci wannan ba. magana ce mai karfi mai nauyi akwai mutane da sun wayi gari a hankali a hankali a hankali a hankali an janye su daga turba ta kwarai an ɗora su suna bauta wa wasu mutane ba sun fi jin kwarjinin wasu mutane sama da kwarjinin annabi suna yi musu abubuwan da annabin shi in shi yake a yi ba za su yi ba wani shi ne takdisul ashkhas a hankali a hankali ta gaya ma karamar malami matsayin malami darajar malami daukakan malami ai su ne kaza ai wali ne ai yayi kaza ai yayi kaza kullum ana ta gaya ma shi kuma manzon Allah shiru hadisan sa ma da ya karantar da mutane ma ba a dauko littafin a koya maka balle za ka san darajar sa da kimarsa so kawo wayi gari wancan malamin wancan wali wancan shehin shine kake ganin darajar sa sama da darajar annabi din sai za ka iya bude baki ka zage shi yasa za ka iya buɗe baki ka ce waliyanka sun fi shi to wallahi sai an tambaye ku akan manzon Allah a kabari kuma wallahi idan baka ci amsar kiran sunan manzon Allah ba wallahi tallahi sai ka shiga wuta ma hadar ar-rajul alladhi bu'itha fikum waye aka turo muku kai yanzu malamin da kake masa bota kake kewaye kabarinsa an turo maka shi wanda ya ce maka wanda igan shi da wanda iga wanda igan shi duk yan aljanna ne shi an turo maka shi ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون to wannan din da shi za ta tambaye ka ka san me zai ce mumini fa yaqulu huwa rasulullah yace shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ku bai yadda shi manzon Allah ne a aikace wallahi bai iya fada ba ai ba ƙarya ba ƙarya ba ƙarya fa yaqulani lahu wa ma amaluk wannan dai muminin bawan Allah za ce me aikinka me kai a duniya ma amaluk la ilaha illallah aikin nan da baka son yi a nan duniya ta bauta kenan me kai sai shekara a kitab Allah na karanta littafin Allah fa amantu bihi na kuma yi imani da wannan littafin Allah din wa saddaqt kuma na gaskata shi jama'a ana bin mu bashin mu rinka karanta littafin Allah kun ga a shekaranta alqur'ani zai yi mana amfani ko a gaba ana bin mu bashin musamman anonin alkur'ani mu yi imani da shi to ina wanda aka ce masa akwai wai salatin da ya fi alkur'ani ina ai dole mu fashin baki ko ba ku bane ba ina wanda suke cewa suna da salatin da ya fi alkur'ani me yasa ba mu ji an yi wa mutum tambayan wannan salatin a kabari ba salatin da bai wuce layi kaza ba ya fi qur'ani sau dubu shida ba kunya ba tsoron Allah kuna gaya mutane wannan ƙaryar kuma har mutum yana da daman da zai zo ya zauna ya saki babban riga da baya da dogon sharbi wai mutane ne masu gane ba yana kamanta Alƙur'ani da garwar ruwa ko da ruwa da kwalbar turare ya gama a yi masa kabbara a ce ya cinye analysis ɗinsa ya yi daidai ƙur'ani ne drum na ruwa salatin kuma shi shi ne kwalbar turare lalle kwalbar turare karama guda ɗaya za ta iya siyan drum ashirin kun yarda da wannan suka ce sun yarda ita to menene da ranci akwai salatin ya fi ƙur'ani hadihi aqidatuhum wallahi wannan ita ce aqidar mutane nan wa yadinuna Allah bi'a kuma suna yi wa Allah bauta da wannan shi yasa duk abin da suke sai kaji sun kira fatiha da zaki fatiha idan kai baka san me yasa ake faɗa ba ya kamata ka sani kuma ka san da wani dalili kake karanta ta kuma daga ina ta fito amma ina shaida maka ga dai abin da za a tambaye ka wannan qur'anin dai shine qara'atu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu malam bayan yayi wannan fa ya ne fa mala'ikan nan zai daka masa tsawa shi wannan mu'minin sai ya tsaya mai ya jira mai tambayoyi guda kudu gaba da aji da yana tambayar sai dan ba shi dama ba bada ansa sai ce man rabbuka ma dinuka man nabiyuka a take daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan jarraba ce mumini ne fa shi ma kuma maza Allah ce wahiya akhiru fitnatin turab al mulk kaga wannan tambaya guda uku a jere da su tambayar karshe da za a jefa mu amma insha Allah su ya cinye maza Allah ce shi kuma a lokacin zai ba da ansa ya ce dini Allah zai ce rabbi Allah diniyar islam wani nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma din ajere zai bayar da su to shine manzo Allah yake cewa wannan shine fassara fadin annabi fadin Allah ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti bil hayati dunya wa fil akhirah wa yadhillu Allahu adh wa yaf'alu Allahu ma yasha abinda muka faɗa dai Allah shi ma mu lada da kuskure ko tutuma harshe Allah iya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh